al'amarin addini al'amarin rayuwa annabi ya ce ba farkon ba ƙarshen innamal a'malu bil kawati innamal a'malu bil kawati innamal a'malu bil kawati ayyukan da muke yi ayyukan da muke yi annabi ya ce ba farkon ba ƙarshen akan me da a cin maka akan me da a cin maka duk yadda baya ta yi kyau idan ƙarshe ya ɓaci asarar ta zuwa duk yadda bayan yi muni idan karshe ta yi kyau in dace man a'malu bil kawati wannan ni'ima da Allah ya mana na imani wannan ni'ima da Allah ya mana na musulunci na sunna to mu doge mu samu istikama mu ci gaba da kuma roƙon Allah Allah ya tabbatar da diga-digan mu har ƙarshen rayuwar mu to wannan shine domin akwai fitintinu akwai fitintinu da suke tasowa musulmai waɗansu sukan tafi da imaninsu waɗansu sukan tafi da addininsu shi yasa Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falidhalika fad'u wastaqim kama umirta Allah ya ce saboda haka kayi da'awa fad'u wastaqim kuma ka tsaya car akan wannan hanya kama umirta kamar yadda aka umurce ka wala tattabi a hawa hawa'ahum Allah ce ce karkabi bi son zuciyarsu jama'a mun ji cikin ayoyin da muka karanta a satin da ya wuce Allah ya maimaita ka kiyayi biye ma son zuciyar waɗanda suke rayuwa ba bisa shari'a ba Allah ya ce falidhalika fadu'u saboda haka ka yi da'awa wastaqim kuma ka tsaya jar akan addini da da'awarka kama umirta kamar yadda aka umurce ka wala tattabi ahwa'ahum Allah ce karka bi soye soyen zuciyansu wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin ka ce nayi imani da duk abin da Allah ya saukar na littattafai da ya saukar wa manzanninsa wa umirtu li a'dila bainakum sannan an umurce ni na yi adalci a tsakanin Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijina kuma shine ubangijinku lana a amaluna walakum a amalukum na yana gare ni lana a amaluna mu yana gare mu mu da muka yi imani walakum a amalukum kuma da kuka kafirce ayyukan kuna gare ku duk wanda ya aikata abin da ya aikata to sakamakon aikinsa shi ta shafa lana a amaluna walakum a amalukum la hujjata bainana wa bainakum ay la kusumata bainana wa bainakum Allah Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir duk nisan tafiya akwai ran da Allah zai hada tsakaninmu mu koma zuwa gare shi take to ana bukatar tsayuwan daka wato duk lokacin da kake rayuwa a matsayinka na musulmi ka zam a farke ka zam a farke ko mutuwa karka yadda ta maka ɗauka a rafka ne wato ka zam kana ankare da ita in ma za ta ɗauke kar sai ka kana ta zo ta ɗauke ka galibi wadda ake ɗaukansa a rabkana baya dace jama'a mun fahimta ka a akan tsayuwar daka bisa abin da ya shafi addininka da riko da addininka ka fad'u wastaqim kama umarta ka tsaya car kamar yadda aka umarci ka